Yau gobe. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarau sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aminu Kage. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma hudu ga watan janairun shekarar 2021 za mu yi magana ne akan mutuwa aure wai menene dalilin da ya sa mutuwa aure ta yawa musamman ma a arewacin najeriya za ka samu daga bangaren iyayenta ana samu ko uwa bata sa baki ba za ka samu wata yar uwa ko kanwar uwa mm, yawa tana nuna cewa ke kin zama za ka ana ce wannan kin zama sakarya kin zama kaza kin kin bari namiji ya dan kwafe kyuri ana ba ta irin waɗannan shawararin kuma iyaye na mata za su yi hakuri saboda saurin ɗaukar magana ko zuga da suke yi wanda haka na tasiri a kwakwalwarsu. shirin za mu ji daga bangaren maza masu iyali kuma masu fashin baki akan al'amuran auratayya inda suka yi mana bayanin tasu fahimtar dalilan da ya sa mutuwa aure ta yawa. Wato malamai, dattawa, iyaye, magabata suna ta yin nasiha tare da wa'azi amma duk da haka lamarin ƙara taɓarɓarewa yake. To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki maza zauren tattaunawar mu. Jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattauna a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawar mu a Kaduna. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana maza da masana inda za su fayyace mana wai menene dalilin da ya sa mutuwa aure ta yawa a arewacin Najeriya. binta gare ki. Masararo mu da sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe. inda muke tattauna al'amuran da suka shafi mu na yau da gobe a wannan makon za mu tattauna abin da ya shafi iyali ne musamman bangaren auratayya arewacin najeriya dai ta yi suna ba jiya ba ba yau ba a game da maganar aure da kuma matsalar da ake samu na rabuwa matsalar nan takici takicin yiwa in an bullo da can wani sabon salo ya fito wai shin me yasa muke samun mace-macen aure ne a arewa ya zama na duk wani wa'azi da malamai suke yi duk jan hankali da ake yi har yanzu abin dai bai sake zani ba a cikin zauren namu ina tare da mashahuran um, jama'a wa'anda suke masu iyali ne su kansu kuma wa'anda suke kuma fashin baki ne a game al'amuran auratayya akwai malam aliyu goratu sannan kuma muna da rayyana musa lere waɗanda suke so su bare mana wato zare da abawarsa a ta bangaren abin da maza suka fahimta yake kawo wannan matsala. alabisi daga bisani kuma mutuntaɓin mata malamai salamu alaikum to kun ji dai maudu'in da mu tattauna da shi a yau Na. mutuwar aure shin auren da tun farko a kasar malam bahaushe an yi shi ne don a yi yan kwanaki a rabu ko kuma akan yi ne tun farko sai mutu ta raba wato da farko a iya cewa gaskiyar magana akwai matsaloli da yawa da suke haifar da mace-macen aure A aure duk irin soyayyar da ke tsakanin namiji da mace wani lokaci mutuwar aure na zuwa ko sun shirya ko ba su shirya ba saboda wasu dalilai na farko dai hmm. ko haka kaddararsu take na biyu kuma akan samu katsalanda daga bangarori daban-daban wala Allah bangaren namiji ko bangaren mace amma ba danna namiji ba an fi samu ta bangaren mace dalili ko shine namiji abin da mata da yawa har yanzu ba su gane ba shine idan namiji ya auri mace to yana so ya zama shi ne wuka shi ne nama wato yana so ya nuna e shi namiji ne wato iko ba a iko amma ikon iyaka na aure saboda so tari da an kika dubi abin da ke faruwa duk da yake al'amari ne da ya dade amma yanzu an fi samun mace macen auren mm. akwai abin da in kayi sai aga kamar kana nuna mace karfi ne ko abu ba kuma karfi ba ne mm. dalili idan ka sake ta kuma ta yi abin da ba daidai ba kuma kai za a fara kallo ba ita ba to irin waɗannan damarmakin da zaran ka takura ka ce kai bari ka tsaya to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mace-macen aure abu na farko za ka samu daga ɓangaren iyayenta ana samu ko uwa bata sa baki ba za ka samu wata yar uwa ko kanwar uwa mm, yawa tana nuna cewa ke kin zama za ka ana ce wannan kin zama sakarya kin zama kaza kin bari namiji ya dan kwafe kyuri ana ba ta irin waɗannan shawararin kuma na mata za su yi hakuri saboda saurin ɗaukar magana ko zuga da suke yi wanda haka na tasiri a kwakwalwarsu to shi kuma namiji so tare da idan wannan abun ya je tasiri duk da an yi ba a idan sa ba bai sani ba to ina mai tabbatar miki in mace ta kafe wani idan ya iyaka iyawarsa in kika kalli kuma irin auren da ake yanzu wasu shekarun basu ja ba to mutum na iya yanke hukunci ya dauki matakin da zai ɗauka kuma auren na iya mutuwa. Eh to ai dama kun cewa akwai mata wai kamar jamfa a jos ila shine dalilan da yasa kuke ganin za ku iya yakace ta ba tare da damuwa ba. to ai jamfa a jos ai sai ki duba ki ga idan an ce akwai mata kamar jamfa a jos akwai wani abu da mutane basu gane ba namiji duk lalacewarsa bai so a ce auren lalatacciyar mace namiji duk sa bai so a ce ana yawan kirga masa aure ba. sosai ma duk wanda kika ji ya ce yana so dalili abin da ya sa kika ji ce baya so idan namiji zai auri mace goma sha biyar ko ashirin duk a ce ya sake su ya sake hmm. idan kika zo kina tuntuɓarsa sai kin je yana neman hujjojin da zai kare kansa ma'ana ya nuna ba laifinsa ba ne to kin ga baya so ba dole ba wai son sa ne yasa sa ki rabuwa da matan nan ba Dole bai so a kirga mishi aure malam gora Mm. abokin zaman kadan yana faɗa mana cewa duk namiji yana son ya zama shine ke da iko da gidansa mm. shin ya canza ne daga da da muka san mata suna biyayya suna girmama mazajensu ya canza ne kuma shine dalilin da yasa eh, sakin ya zama kaman eh, a siyo kosai ne a da takardan a <laughs> to alhamdulillah ya canza abin da ke faruwa shine wato ga duk wanda yake bayar da tarihi na zamantakewa da kuma al'adun al'ummomin mu musamman ah, yanki arewacin najeriya kuma in ce ma kasar hausa mm. idan kika lura da wato zamani ya zo mutuwar aure ba sabon al'amari bane a cikin al'umma haka ne amma sa. ina so bari ki ji ai yawaitar tashin zamu gangaro wurin mafi akasari idan kika lura wato al'amarin yana tattare ne da taɓarɓarewar tarbiyya da kuma lalacewar al'ada da kuma cuɗanya tsakanin ƙabilu da kabilu. Cuɗanyar al'adu. Idan na ɗauko muke ɗaya bayan ɗaya misali ki zo ɓangaren tarbiyya. A yau za ki zo ki tarar da cewa da yawa saboda waɗanda su tunaninsu takaitacce ne. za ki ga suna alakanta yawan mutuwar aure da cewa ai aure ana yin auren da aka yi ba da soyayya ba to shi ke mutuwa ba haka ba ne domin mafi yawancin iyayen manyan mutanen da ke rike da amanar al'ummomi a yau wato shugabanni da yawansu an musu aure a lokacin da basu ma san menene soyayya ba mazan ma ba su sani ba su kansu mazan ba su san mm. soyayyar ba mm. domin a an yi lokacin da sai kai iyayenka ne suke amfani da damar su su zaɓar maka matar da suke so su haɗa ahalinsu da su eh, daga gida daga gidan da suka tantance mm. sai dai a kira ka kawai a gaya ma cewa an maka mata mm. mace za a kira ta a ce mata an maki miji kuma wallahi ba ta ɗaga kafa za ta yi biyayya kuma an aka yi mata auren za ta zauna da makamantansu kin gane mm. to idan kika ga idan kika gangaro da wannan a yau tarbiyyar ba haka take ba an zo an samu cuɗanya ta al'ada da kuma cuɗanya ta al'amuran yau da kullum tsakanin wasu kabilu da wasu kabilu yau an waye gari zaki zo ki tarar da cewa mata tun ana harguwa ana cewa ai bai kamata a ce ma an cayaya ta gangamin ai misali a haramta auren dole da makamantansu wannan abin da nake gaya maki akwai mutane da dama wanda suke alakanta mace iyayenta su zaben mata mijin aure auren dole ne auren dole kuma ba haka yake ba mm. mutane an kiyaye musu gaskiya abin da ake nufi da auren dole iyayen yarinya su zaba mata mijin aure yana da bambanci da auren dole mm, mm. to saboda haka sai aka waye gari wannan tarbiyya da ake batun cewa ta lalace mm. ke da kanki kin san cewa tarbiyya ko biyayyar 'ya'ya a da a yanzu ta taɓarɓare domin a yanzu yarinya mun riske lokacin da za ki ga budurwa akan saurayin da take so iyayenta ko su gamsu da shi ba mm. za ta maka mahaifinta kotu su gurfana a gaban alkali shi ya auri mahaifiyarta shi ya biya sadaki mm. shi ya mata ragon yanka mata ragon suna mm. ya kula da tarbiyarta wakila ya kai ta makaranta ta karatu a tawaye <laughs> a tawaye amma saboda ba mahaifinta ya ce kada ki auri wancan ita saboda akwai masu rajin kare 'yancin dan adam mm. ta yi amfani da wannan damar ta kai mahaifin ta kotu ina so ki gamci wannan mm. kin ga a da ko makwabcinka aka ce shari'a ta hada da ta shiga tsakaninku ai magana ta lalace na iyayen da suka haife ka kin gane mm. na biyu wannan kowace al'umma tana da al'ada ta aure amma a yau za ki zo ki ga mun zo wani lokaci wayewa ta zo wanda mun ɗoko kayan da ba mu iya sauki su kuma kamar malam haushi ya fi kowa aro shi ne nake gaya maki ai ai zan zo wurin mm. mun ɗauko kayan da ba mu iya sauki su to amma kafin kai nisa wannan duk bayanin da kake yi sai nake ganin anya ba kana nufin ah, yana da alaka da barin ma'auratan wato miji da matan ana barin su su mallaki hankalin kansu su ga makarantar boko an yi wayo an mm. buɗe ido mm. fiye da lokacin da da yarinya sha biyu sha uku ne a mata aure ba ta ba haka ba za ta iya daga ido ta kalli iyayen akwai wannan amma kuma ba haka ba kuma mijin tana girmama shi bari ki ji akwai wannan amma ba haka ba ne mm. domin a yanzu ni ban yarda da cewa in har Allah ya taimake ta baka arzikin yaya mm. kana ba su tarbiyya to in aka tafi kana ba su haƙƙin su yadda shari'a ta shimfiɗa kuma a gida kana nuna kuma kana nuna musu komi da komi suna gani eh, wallahi tarbiyyar da ka ba su da ita za su tashi duk komin girman ki ba za ki musa dan mahaifanki ba amma iyaye a yau kar ki manta tunda an waye gari yanzu budurwa da namiji wallahi ko namiji ya ɗauki jakar shi ya ce ya tafi duniya neman kuɗi dan dandane ko aure ba za a bashi ba yan mata ba gai wallahi su kansu ba su san inda za su ba sai su naɗa kayan su shiga duniya su ma sun je neman kuɗi su ma sun je neman kuɗi kuma su dawo ma <laughs> iyayen da abin arziki a yi masu guda a sa albarka saboda haka iyayen sun zama iyayen iyayen su to ina so ki gane cewa yau da yawa za ki zo ki tarar da cewa wayayyun yara sun fi karfin iyayensu su gaya musu kaza. To saboda haka shi yasa idan suka shiga gidan miji suke ganin shi ma mijin yana karkashin su yi. Ai da ma can wurin sun rasa tarbiyyar ya za a yi masu yi biyayya ba amma koya masu yi zaman auren ma iyaye zo. Lobayyan suka iya. Su lobayyan ma da suka iya ma gani suka yi ko a littafi ko a fim. Ko a waya. Ko ina so ki bamce wani al'amarin. Shi yasa kike ganin cewa mun ɗauko wani gangami kar ki manta da cewa. Mm. kamar yadda kika faɗa mu musamman zan yi magana akan malam bahaushe mm. ya fi kowa karambani a duniya <laughs> da neman wuce makaɗi da rawa domin shi kowace al'umma kamar yadda ce miki ko kuma kowace kabila tana da al'ada ta zamantakewar aure kuma a haka suke kuma a haka suka amma bahaushe shi kullum cikin canji shi sai kullum yanzu ma mafi yawancin matasan hausawa gani cewa suke yi auren bahaushe a matsala ne kin san dalili ita bahaushe wato wata irin halitta ke gare ta wato al'adun Bahausawa da kuma na larabawa tamkar zuwa iri ɗaya ne mm. domin shi bahaushe abin da al'ada ta tanadar mashi sannan kuma ga addinin shi da ya zo mashi da shi na musulunci mm. sai ki tarar da cewa idan ka haifi ya mace ba za ka tura ta gona ba hmm. ba za ka tura ta kasuwa ba ba ta san wahala ba hmm. abinda ake bukata kawai ka tarbiyyantar da ita hmm. A karantar da ita Allah ka sanar da ita yadda za a yi zamantakewa kuma a matsayinta kai ka san cewa ba za ta kare a gidanka ba gidan mijinta za ta kare saboda za ka lallaba duk wurin da za ka bata za ka yi mata wanda in ta je gidan miji za ta zauna lafiya da mijinta ita ma ta gina na ta gida ina da cikin bamce wannan ko to yau sai aka waye gari hausawa sai suka lalace zuciya ta mutu yau 'ya'yan hausawa matasa mm. su idan mace ba ta aiki wanda za su raba kudin haya biyan kudin haya ta ba da kaza nima in ba da kaza to ba zai auri wannan matar ba sannan har aka wani so ya ɗibi nashi na wuya yawa ya ya ba macen ya ba macen ina so ki fahimci wannan saboda haka a'a aikin ga a yau har cigiya ake badawa wace ce mijinta ya mutu ya barta da abin hannu kuma wannan al'amarin ba wai bahaushe tsurar shi ba a har malamai ma akwai da gaskin malaman addini suna ma da ilimin addini suna nan suna ba da kwangila kai hatta kai gama ana ba da wani kaso in har ka samo mani macen da mijinta ya mutu ya batta da marayu da dukiya shi zai kai mata dan gemu ina so ki fahimci wani abu eh, kana da kaza saboda haka kin ga irin irin waɗannan abubuwa shi yasa kwanan nan bari in baki misali ai an zo an yi har ta kai ga wani ya tsallaka bahaushe ba Kano ya tsallaka ya auro baturiya mm. yana ganin zai ci bilis saboda haka da aka je ta ta lalace kwanan auren nawa ya mutu har ya dawo wannan dan yaron da ake insha Allah aure ya wani gaji saboda ai shi bature ba mahaukaci bane to mu ma ba kan miki a shi muke ai duk mutumin da aka ce ya auri mace san dan ta taimake shi ta ci da shi mm. ko ta biya mashi kudin haya mm. alhaji ai magana zuciya ta gama mutuwa to ka ce min ga daidai ainihin ɗaya daga cikin tushen matsalar da muke da shi na auratayyan arewa shi ne nake gaya maka barkici mazan arewa sun sauke nauyin da aka san su da shi yau sun dauki da a kudu dama su al'ada su da ma al'ada mm. mace ma wani in zo nan wani dama ina so in gaya maki kin san akwai kabilu eh. wasu al'adun su su ne mm. mace tana kasuwa kai ma kana kasuwa Haka. in ma ba za ta je kasuwa ba akwai matsala kai kuma ta yi al'ada cewa aka yi matar kama a al'adar kama ko gaisuwa za ta je sai ta nemi izini wurinka. Tabbas. matan yanzu suka zo aka wajen ya ba za a yi ni da kaina nan wurin mm. Bahaushe ya gaba da bayan ni na ji tana ikiran cewa ya za za a yi ma a ce ta yi aure wai har sai ta nemi izinin mijinta kafin ta fita. To kam kana nufin akan izini ma sai a sake ta? Akan izini ma ana iya sakinta domin me barkiti ai shi saki. To wannan ba yana nuna cewa ba mu daraja auren ba ke. Ba ai daraja auren ai akwai sakin da daraja auren ne ma ka sake shi. Domin shi saki. Ana kamar ba laifi ta yi mu. Ai ba a'a ta yi laifi babba. ai saki yana da muhalli a shari'ar addinin musulunci wanda shi wanda shi addinin musulunci shine shine ginshikin babban addinin da bahaushe ya runguma saboda haka ko dai kai shi ko ka saki shi gaba daya mm. amma ba a rabi da rabi ba a rabi da rabi iyayen sun sa bakar babu ina yau tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. To mu dawo kan wannan magana. Mala dere. Mala dan ya yi magana akan cewa fa nauyi hmm. da namiji Allah ya dora mishi. wani shi ke sawa ya zama ya cika idan matarsa. Hmm. Ya samu wani girma wanda ko yaya ne za ta ji nauyin yin wani abubuwa musamman a gaban shi mm. ko kuma idan ta san zai sani sai ya saki mm. daga farko dai da mazan su suke kai yara makaranta su wani suka hmm. saka mu mata hmm. sai a dan sai yan moto a jefa mata mai dan hali ne har rajista ma eh, a ce shi ban abin da eh. kawai san shi ne a ce mishi ya zo hmm. ya biya eh. an daura mata nauyi kuma ita ba bashin bace to ga kenan banda gida da za ta gyara banda kulawa da za ta yi yana neman ta raye-raye. duk ita ce ya kuma halittanta bai kai shi ma karfi ba ma amma ya daura mata karfin ma'aikata gila goma ita ce nani wato mai kula da yara eh. ita ce mai girki mm. ita ce mai gyaran gida mm. ita ce ba. kuma za ta je kasuwa da ta ce ne mm. sannan da haka sai ya kasance ma akwai inda za a samu wani ya ma cire hannunsa ita za ta nemo ma abincin da za a ci ko kuna ganin yana da alaka ko a yarjejeniya raba raba yawwa wai kaji kuma da wani bariki yarjejeniya raba a eh, rubuce ake yi amma yi mm. kin yi karatu na yi karatu muna aiki zo yawwa ki kulla naki kudin eh, eh, ba zai yi ba kuma ce duk da yake Allah kuma ya dora mishi to kana ganin irin wa'annan abubuwan su suke kawo dalilan da yake sawa mutum da maza sun gaza mm. matan su dan fara kawo reni mm. maza kuma Aisha fariya irin na namiji ya ce dole baya a yi yadda ake yi da kaka da kakanni ko yana da alaka To um, a nan a iya cewa na yarda da batun maza sun saki wata damar su. To amma idan muka yi waiwai wanda masu yin magana ka ce adon tafiya. Yanzu idan ka je za ka auri 'yar mutum matukar an ba iri na irin shi aliyu gora mun koma can asalin mu kawai ba akwai ka'idoji da za a sa maka na farko za ka yarda da tana karatu za ta ci gaba wato idan a bariki bariki ne haka a inda muke yanzu mm. to tun daga nan an fara taba tunaninka cewa baka da iko gaba daya wannan haka yake za ta yi karatu a um, ni fa ba ni da nauyin daukan karatun ta mu mun ji za dai ku yi aure za mu biya mata to sai ki gaya min yadda za a yi ba zan ba zan dora mata nauyi ba wato sun ma nuna maka tunda za ka ga kwarai da gaske yawa za ta yi karatu in ka ce ba za ta ba su sake ta ba sake kwarai eh, da gaske da iko ba ka da iko da ita wanda kuma iyaye yana da kyau su gane cewa idan ka auri yan su to wallahi daga Allah da manzon sa ba mai karfi akan ta kaman ka haka aka ce ko mahaifinta ne ce ta zo ba ta nemi izinin ka ba wallahi ba za ta gama lafiya ba kuma sai Allah ya kona ta to me zai sa na je zan auri ku ba za ku mun fatan nima namiji duk inda namiji yake ko bari in gaya miki matukar ya auro mace yana so wallahi bai so ya ga ta shiga wahala hmm. wannan fita fitan da mata ke na daukan nauyin yaya ita kanta ba za ta yadda ba ka ce ka zaunar da ita ba ma za ta yadda ba yan uwanta da kawayen da za su fara ce mata ya mai da ita baiwa kuma duk abin da zaka mata na sauke nauyin ka ba za ta amince da shi ba although na yadda akwai mazan da suna da shi amma tsabar mugunta Na ba zan ce bakin ciki ba tun da ya fita wani amma za ki ga tsabar mugunta ba zai sauke kashi ashirin na nauyin da ya rata a kasa baya iya yi ni kin yanzu ina da mata da na aure ta tana aikin polio tana samun kuɗi bayan haka tana sai da jakunkuna ni nake ɗauka man hanta a kai yes mm. amma wallahi a yau na san tana jina a rediyon bashin naira ɗaya bai taɓa shiga tsakanin na da ita ba ko ba taba sa ido game da mai ba ni dai kokari magi in ka dawo gida ba za ba lissafi zan ko biya wallahi yanzu ma maganar da muke da ke san sunanka a wurin mata yanzu mijin marainiya <laughs> ba haka bane to akwai irin waɗannan nauyin da maza suka saki mm. wanda yana da kyau duk ba a ce mace kanta taimaki mijinta ba amma kai kokari mm. ka ga duk abu wai ba kai dan tana so yawa kai kuma kai mm. ba wai dan ka gaza ne ta taimake ka ba kai iyaka ta kuma san kana iyakayinka amma mata da yawa yanzu da ka auri mace wallahi wallahi wata kafin ka aure ta daga gida ake gaya mata dokokin kai ba ma daga gida ba da su riki yanzu aliyu gora zai zo zai aure yata gaisuwa nesa nesa ne saboda kunya da sauransu duk da ana maza amma za ka ji ce mishi na farko ya ta tana makaranta za ta ci gaba ba ta gama ba Ali gora in yana son ta bashi da ikon wai ya ce ba za ta ci gaba ba wanda ko ba abin haka yake ba ko tana yi in naga ta yi wani abu da ba daidai ba mm. a matsayin hakkin aure ina iya dakile ta dalili mm. idan ta je ta ɗibo ruwan da za mu faɗa jahannama wallahi ba za ta tafi ta kaɗai ba namiji ke zuwa wuta shi kaɗai amma mace za ta tafi sai ta riƙe ma wuya ta an ta yaka ciki haka aka ce ko ɗazu ya yi wata magana da yake cewa akwai ai saki muhalli gari shi addinin musulunci hmm. akwai abin da matukar ka ga yafi karfin ka kuma za ta jefa ka wuta to karbi da ita yafi sauki kana iya rabuwa da ita malamai sukan ce mana hmm. da kuma iyaye hmm. na da musamman da ta cewa idan aka fa kulla surkuta wato aure ya shiga tsakanin uh, gida biyu to tabbas wani kulli ne aka yi na hadda na jini kwarai da har abada ma hakan yake sawa dangin mata mm. su rungumi miji a matsayin nasu mm. su kawar da ido akan nasu yar su ma dangin miji mm. su kawar da ido akan dansu su rungumi yadda aka kawo ta ma kuma sai ka ga yanzu ana samun wani clash wato ana samun wani zirgin tsakanin dangin miji da mata shi yasa nake gaya miki shi yasa nace miki tun farko dole ne mu faru al'amarin daga taɓarɓarewar tarbiyya da al'ada da kai magana a baya al'adunmu kuma domin kamar yadda kika sani ni a ɗayan 'yan shekaru na na riski lokuta da dama waɗanda na ga ko da matsala ta faru tsakanin miji da mata mm. idan matarka tana da ƙorafi. Mm. wallahi ba gidansu za ta ba wajen mahaifiyarka za ta haka aka ce a al'adance ɗakin mahaifiyarka mm, za ta je ba ta goyon ba akwai kula da dakin mahaifiyar mahaifiyarta za ta mahaifiyar mm. ta za ta je mahaifiyar mm. ka kai za ta je kuma idan ta je za ta gaya masa ga abin da ke faruwa ki hasali ma dai aboki yana da tasiri wanda abokinka amintacce matarka za ta iya cewa wani ina da matsala da wani kaji kaji kai kuma wallahi in abokin nan ya sa baki amma yau an waye gari wai uwar mijinki hmm. duk takamaki ita ta haifi wanda kike bugun kirji da shi. Ko yaya take kuwa? Amma ki kallo uwar mijinki ki ce mata wai onsa. suna da suna daban suna da kala eh, eh. za ka ji an cewa in ta za ta yarda cewa a ah, mijin naki da ke HIV ne ba ki jin kunya wai a shi ko shi ta matan yanzu ba su jin kunya mm. kuma bulkici an ce in kura na da in bera na da sata da wadawa masana mm. da wari mu ma akwai lalacewar mazajen mm. domin mu ma saboda lalacewar tarbiyyar mu akwai abokanmu da dama waɗanda 'ya'yansu wallahi ba su san kakanninsu ba Masa kai su kwarai kuwa. Mm. Wato zumunci yana neman yi. Saboda haka kai kanka baka nuna ma matarka iyayenka suna da muhimmanci ba kana tsoronsa kana musu bai ta ina za ta girma mahaifanka. Mm. gaskiya ne to a kaddara ma misali tana girma masu wani lokaci za a iya samun matsaloli daga shi yan uwan shi ta hanyar kila ita macen a mm. nata gidan ba ta samun wannan kulawar da kai yanzu kake ba ka eh. to ya za a yi ka zauna lafiya saboda yan uwana wai gane hausa na na gane kana da yako kana da kanuwa hmm. ita a gidanta ba ta samun wannan kulawan da take kake samu kai nake ba matata so irin kishi na mata da sauran sai a fara kutsu ah, kutsu ka zama ka ka sani kan hmm. ka san abcd an canza ka zama shawara kenan hakan yana iya faruwa bari ga miki wai kuma daga hmm. matan ne dangin ta kaf kila masu kuɗi ne kai ne ta samu ta aura dan kasa kasa ta gaba saboda ka tana son ta ga zanna da wa'ancan suka daura an je gidan biki ta tana fitowa dan ka mm. arena ta mm. ko kuma dariya ma suke bata su mai ita ko ba baya mm. so inna al'amuran suna kawo shi ma a wato suna kawo tsoka eh, katsalandan a auratayya a rike da magana wato babban matsalar da muke fuskanta a baya abin da yasa aure ke danko ba a la'akari da me kake da shi kawai abin da mafi yawanci aka fi la'akari da shi shine asali dan gidan wane ne a'a na samo matar aure yar gidan wane ne za a yi bincike idan eh, mahaifinta mutumin banza ne ba za a baka ba za su yi iyayenka ba za su yi duk duniyar nan ko naka ne duk wanda ya tsaya maka hmm. ba za a yi auren ba amma hmm. kin ga a yau ai shi ne azu nake gaya maki hmm. yau yarinya mahaifinta ko yasu to yanzu ma an zo lalacewa ta kai lalacewa ɗaya daga cikin abin da ya bada gudunmuwa arba'in da biyar cikin ɗari na muka mace-macen aure shine mafi akasarin aurarraki iyaye mata ke bada auren. Mata hmm. suna ganin cewa dole su kwace iko shi yasa kike ganin mata yanzu suna da gengentan auren sakarkarun mazaje. Mata sun fi son su aure namijin da za su sarrafa. Haka. Kina ji? Ai yanzu mijin ya zama gaula gaula. To yan hmm, boko sun an boko sun su aure shi wallahi. Ba damuwa. Su mashi dinki su canza mai waya ta yi maka biza ta tafi da kai ya ne ya mai ya ne ya eh to saboda haka duk abin da za a yi wannan in bera na da sa maza sun lalace kamar yadda rayin ya faɗa sun saki alhakin da ya race a wuyansu mm. su kuma mata sun ɗauko kayan da ba nasu bane to dan Allah a gurguce cikin yan mm. mintoci akwai mafita akwai mafita ga sanan ilki mm. ko biyu na farko mutum ya sani ita auratayya kowane addini in dai addini nan ya yarda da rayuwa aure zaki ga cewa yana da tsari na addinin da yake bi to a koma kenan to a koma ka turbar addini ka ji tsoron Allah mutum ya haifi yarsa hmm. yana santa hmm. ba bai santa ba hmm. wallahi duk mutumin da ya doki shi ya baka aure ka raba shi da ita har duniya ta tashi tabbas ko ta ba su kuma daidai bambancin mutuwa mutuwar ya ga iyayenta da kuma rayuwar aure ɗan kaɗan ne domin babu wasu duk irin san da kike yadda kika haifa in kika aurar da ita baki fatan ranar da za a ce ta rayu gidanki su kuma mata wannan rayuwa da suka ɗaukan ma kansu ta turawa ba za ta kai su gaɗa mai ido ba sai na yi aiki wa za ki ma aikin wa ya ɗora miki alhakin ci da wani wa ya ɗora miki alhakin ma wani sutura wa ya ɗora miki alhakin biyan mijinki haya wa ya saki a'a kawai ke kina ganin cewa mata suna tarbele na wasu ƙabilu ke ma wai shi ne 'yan can wannan ba yanci ba ne kin tauye ba kake ba yanci to ne a gurguje ina so mata da maza kowa ya tsaya a matsayinsa duk wanda ya yi kokarin ketawa ya shiga matsayin wani to matsala za a samu wannan auren ba inda zai je ba kuma abin da zai haifar illa ɗa mara idan an ce kariya bai take ba ta yaya sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin ta ɓangaren mata yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya tiya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku